Al'ummomin garuruwa 98 da ke zauni a zagayen madatsar ruwan zingeru a jihar Niger, Najeriya sun garzaya kotu domin neman ganin kotun ta dakatar da aikin samar da tashar wutar lantarki a madatsar ruwan da tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta ƙaddamar. al'ummomin dai sun ce kawowa yanzu an kasa biyan diyar gonaki da gidajensu da aka karɓe a sakamakon gina madatsar ruwan sun ci waɗanda aka ce sun samu kuɗaɗensu ma a shekarar bara an ba su dubu goma ne zuwa dubu goma sha biyar a matsayin diyar gonaki da gidajen. Chief Joshua Ajayi lauya ne na hukumar kare haƙƙin ɗan Adam da ke Kaduna, wanda kuma shi ne lauyan mutanen waɗannan garuruwa ga abin da yake cewa. Su na so ne kawai a yanzu dai kawai a dakata da wannan aiki ɗin sai an biya su diyan su duka. a dakatar da aiki a dakatar aiki din sai an ba su sai don kasan gonakin mutane da yake har da eh, eh, magajinsu da suna nan yanzu an kwashe Na an kwace kuma kasan da jikokinsu da 'ya'yansu duka sun rasa kenan ba su da komai kuma ba nemi musu inda za a koma ba yadda babu bayan an yi wannan alkawari cewa za in an bar wuraren nan za a mai da su waɗannan wuri ba a yi wannan ba ba ba da diya ba ba gona ba komai lauyan da ke kare waɗanda ake ƙara dai ya ce ba zai yi magana da 'yan jarida ba dama dai tun a makon jiya gwamnatin jihar Niger ta kafa wani kwamiti da zai binciki yadda lamarin yake bisa la'akari da yadda ƙorafe-ƙorafe suka yi yawa. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai na jihar Niger. akwai koke-koke a ƙasa wayansu sun ce kudaden da aka ba su su abin da ya kamata a ba su yahi haka Shi ne gwamnati ta duba shi oga gabana ba zai je wurin ba dole ya nada kwamiti a yi bincike koke-koken da mutanen nan suke yi akwai magana ciki domin mutum da za ka raba shi da wurin zaman shi wurin da aka aihe shi wurin iyayen shi wurin gadon su sun ba wurin kenan a zo a ba su dubu biyar a ba su dubu biyu ba adalci ba shi ne oga ya ce a je a duba to sai dai waɗanda lambarin ya shafa sun ci kwamitin baya da wani amfani a daidai wannan lokaci in ji ɗaya daga cikin jagororin mutanen alhaji a waisu giwa 'a an taɓa yin kiso akan kurkuta ai wannan mm, kwamitin da gwamnati ta nada ta yi kiso ne a kan kwarkwata kwamitin da ta nada ina kudin na da me aka yi da kudin su shi ne muke so ko ma akwai kudin da za a biya su sauran to wane ne za a biya waye ne ba biya ba a yanzu dai alkaliyar kotun tarayya da ke zamanta amina mai shari'a elizabeth bogoro ta sanya ranar sha biyu ga watan ɗaya na sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai mai zuwa domin ci gaba da sauraron wannan ƙara wadda ta ɗauki hankali matuƙa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.